ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون babu wani abin karantawa da zai zo musu daga ubangijinsu wanda yake sabon saukowa face sai sun saurare shi saurare ba na amfani ba kurum sauraron wasa da rashin damuwa da shi